sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta caccaki rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar Dinkin duniya da daren jiya asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu amurka ce ta kai cikin kuskure wanda mai yiwuwa ya hallaka sojojin gwamnatin siriya da dama da take magana da manema labarai a harabar wurin taron gaggawar samantafawa ta ce matakin da rasha ta ɗauka ba wani abu bane illa kawai wata dabara ta ɗauki hankalin duniya daga wani ɗanyen aiki wanda rashin ta aikata wanda shine wato ya fi muni cikin ayyuka mafiya muni a duniya fawa ta ce har yanzu gwamnatin amurka na ci gaba da tattara bayanai game da wannan harin wanda wasu bayanai ke cewa da alamar ya hallaka sojoji wajen 80 da adiyar ezor ta ce jiragen yakin amurka da ke cikin tawagar sojojin gamayya sun ɗauka 'yan isis ne suka auna kuma a ta bakinta ba niyyar mu ce mu saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wajen auna sojojin gwamnatin siriya ba sannan sai fawa ta yi nuni da jerin aika-aikar da gwamnatin siriya ta aikata ciki har da harin jirgin sama kan asibitoci da makarantu da mamaye-mamayen garuruwa har a yi ta fama da yunwa da kuma amfani da makaman guba kan farar hula cikin duk waɗannan al'amuran a cewar jakadiyar amurkar rasha ba ta taɓa kiran kwamitin sulhun da ya ɗauki mataki ba ita ko rasha gani take dama can amurka so take ta burge masu son al'amari irin wannan ya faru jakadan rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali cirkun ya ce kalaman fawa na fushi ba wani abu bane kawai illa son burge wasu marasa imani Jirkun ya ce akwai ayar tambaya kan irin lokacin da Amurka ta zaɓa ta kai wannan haran. Ganin ya faru ne a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa, sannan ya nuna kokwanto kan cewa kuskure ne. wata babbar ƙara ta girgiza unguwar chelsea da ke manhattan a birnin new york da daren ji asabar kuma tuni 'yan sanda da 'yan kwana-kwana suka ruga wurin shaidu sun ce an ruga da mutane da biyar zuwa asibitoci a cikin motocin ɗaukar marasa lafiya ba a tantance yawan mutanen da abin ya ritsa da su ba 'yan sanda a birnin new york sun fitar da saƙon gargaɗi ga masu ababen hawa da su nisanci wurin wanda ke daura da 23rd street da kuma 7th avenue kafafen labarai sun ce da alamar fashewar ta auku ne a wani wurin zuba shara to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc isra'ila ta ce jiya asabar ta yi amfani da makami mai linzami na harbu makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga ƙasar siriya wanda a cewar wani jami'i shine karan farko da aka yi amfani da wani wato wannan na'ura mai gajeren zango wajen cafko makaman da wasu mayaka suka harbo a yakin basasar siriya kafafen yada labaran isra'ila sun ruwaito jami'an soji na bayyana rokokin da aka harbo din da wato kan yankin tuddan golan da isra'ila ta mamaye da cewa barin yaƙi ne kawai ba da niyya ba babu rahoton wani rauni isra'ila ta zaɓi tsama kanta daga rikicin Nasiriya, to amma ta ƙaddamar da wasu hare-haren jiragen sama zuwa tsallaken kan wasu muradun soji ko ma ranar talatar da ta gabata bayan da wasu babamamai suka fada cikin yankin da ke ƙarƙashin ikon mamayarta jin kaɗan bayan waɗannan hare-haren sojojin isra'ila sun karyata ikirarin siriya cewa an harbo wasu jiragen yakin isra'ila biyu ɗayan mara matuƙi babu wani bayani daga siriya a hukumance dangane da al'amari na baya-bayan nan jiya asabar a birnin houston na jihar texas ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya sha alwashin ta sakeyar duk bakin hauren da ya kashe wani ba'amurki dole a kawo ƙarshen wannan za a daina hakan muddin na zama shugaban ƙasa ina mai maku wannan alkawarin a cewar trump yayin wani taron da aka yada kai tsaye to amma ba a gayyaci manema labarai ba trump ya ce hillary clinton ta kasa aiwatar da dokar shigar baki lokacin da take sakatare harkokin waje saboda ta ta dakatar da bayar da biza ga 'yan kasashen da kasashen nasu ba su ansar 'yan kasar da aka kora trump ya yi wannan bayanin ne a zagayen farko na taron ƙungiyar the remembrance project mai rajin kare muradun iyalan waɗanda bakin haure suka kashe masu 'yan uwa to amma masu sukar ƙungiyar na zarginta da amfani da iyalan waɗanda aka kashen wajen yada wata manufar siyasa mai cike da tsana wani bam na bututu ya taro tarwatse cikin wani kayan shara a wani gari mai gabar ruwa a jihar new jersey jiya asabar wanda ya kai ga soke gasar gudun famfalaki ta tara kudin agaji wadda ta samu halartar dubban 'yan gasar gudu ba a samu rahoton jin rauni ba to amma hukumomi a wurin shakatawa na seaside park da ke jihar ta new jersey sun soke gasar mai taken seaside semper 5 wadda gasa ce ta gudun nisan kilomita biyar da aka shirya don tara kuɗi ma tsaffin sojojin amurka sojojin ruwan amurka ne suka shirya gasar an gudanar da bincike karkashin hukumar bincike koko ana kai bisa eh, ƙarƙashin hukumar bincike ta fbi to amma jami'ai ba su bayyana ko suna ganin wannan aiki ne na ta'addanci ba hukumomi sun ce an gano bama-baman bututu guda uku da aka haɗa hancinsu da waya daura da wurin da jama'a ke wucewa ana ganin ɗaya daga cikinsu ne kawai ya tashi Papa Roma Francis ya kira ga ƙasashen Turai da su yi maraba da 'yan gudun hijira masu ƙoƙarin tsere ma tashin hankali a ƙasashensu. su. saboda a rage yawan ayyukan ta'addanci a kuma yada al'adar ta dan adam da kuma karamci a duniya da yake jawabi jiya asabar a birnin rome ga tsoffin ɗaliban makarantun addini na jusai da ke faɗin turai francis ya ce karamci na haƙiƙa shine makaminmu mafi girma na yaƙi da ta'addanci francis ya lura cewa akwai mutane sama da miliyan 65 a faɗin duniya da aka raba su da muhallansu ƙarfi da yaji saboda fitintunu daban-daban a wato adadin da ya ce ba a taɓa gani ba kuma na da ɗaura hankali mambobin gamayyar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na tsoffin ɗalibai da kuma na yanzu a makarantun jusaid sun hallara ne a birnin na rome inda suke wani babban taro mai taken ƙaurar jama'a a duniya da kuma matsalar 'yan gudun hijira lokacin yunkurowa da kuma taɓukawa ya yi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar Ghana ne domin idan masu haure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata. Ko bayan kawo muku yadda zaben ƙasar Gabon ya kasance, haka kuma mun taɓo kaɗan daga cikin shirye-shiryen da hukumar zaben ƙasar Ghana ta yi. domin tunkarin zaben kasar amma kuma sai ku masu aure musamman daga kasar ta ghana suka nemi su ji shin me ake ciki ne game da shirye-shiryen wannan zaben akan haka mun tattauna da mutane daban-daban da suke da ruwa da tsaki game da wannan zaɓe da farko dai ga alhaji musa wanda dan jam'iyyar adawa ne wanda aka fi sani da suna musa sai kayi kuma abokin aikinmu baba yakubu makeri ya tambaye shi ne yadda yake kallon shirin da hukumar zaben ƙasar ta shimfiɗa. to alhamdulillahi a tun da farkon fari da aka kaddamar da ita ko aka ɗora ta kano. ainihin eh, kwamishina na zaɓe charlotte offer charlotte offer ta yi tare shirin da yake gaskiya ba shi cikin doka ba shi cikin constitution idan ta yi to da shirye-shirye akan duba constitution a duba abin da dokan kasa da dokan zaɓe ba bata to shugabanninmu da ainihin waɗanda yake sun kware akan ainihin eh, harkan isi e ko harkan eh, zaɓe a akan nemi a dan nuna mata ta yi gyara akan abubuwan da da misali kamar wanda ya dafi health insurance card health insurance card kowa ya riga ya san kowa na iya zuwa ya yi health insurance ko da kai bako ne kuwa ka kana da dama a baka dama tun da harkar lafiya ce ka je ka yi kuma a duba lafiyanka ba shi ne idan kai health insurance ba shi ne ke tabbatar maka da cewa ka zama dan kasa ba to an yi wanga lauta sai aka ce ta yi kokari ta share sunan na kin waɗanda ike an yi amfani da su aka yi wannan health insurance matan nan ta keke ta kasa gaba ɗaya ta ce ba ta yadda ba ita ba za ta share ba to yin wannan ya kawo sai da aka kai ta kotu kotun nan ta ba ta umarni cewa ta koma ta je ta share ta dawo ta ce wai maganganun ta dai ga nan daban-daban amma yanzu cikin ikon Allah an ɗora ta bisa layi ta tabbatar da yanzu idon ainihin ƙasa gaba ɗaya 'yan siyasa da manyan ƙasa da masu ilimi suna kallon aikin da take yi da aka shirye-shiryenta dai yanzu sai mu ce alhamdulillahi muna kyautata zaton za ta yi adalci kuma mun buɗe idanunmu da kunnuwanmu muna ji ko muna sauraro kuma muna son mu ga ainihin an yi wa talakan kasar nan adalci wurin zaɓe wanda ya ci zaɓe a yi ƙoƙari a bashi. Amma Irbad Ibrahim wanda jakada ne na zaman lafiya akan harkokin zaɓe a ƙasar ta Ghana. Mun tattauna da shi ne akan yadda yake kallon wannan shirye-shirye shi ma ga abin da yake cewa. Kamar sati uku ke ga da ka tambaye ne imani da kenan mutane ke da shi confidence da haka ne ke da shi a cikin electoral commissioner. Mm. na kasan ghana da ce wanga kawai ba mu da fargaba da an ce watakila electoral commission zai saci zaɓe ya doki ya ba gwamnati a bayan adawa hawa yanzu kuma sun gamsu an fi da suna wanda suka dauki insurance suka rubuta sunayensu bakin da aka ake riyawa kan masu ba mutan gane ba amma sun rubuta sunayensu sun an Masu matsalolin da ya adawa suka kirga anya amma take so shi yau da kullum ta zo nan ga kasan Ghana ba mu da rarraba sam kamar abin da ke abu kowa Gabon zai ya nan in dai an ce shirye-shirye na zaɓe a fadin alham ko gobe ma da jefa ƙwari'a mutan Ghana sun amince cewa shirye-shiryen da aka ajiye a rage adalci kuma babu wani kulu-kulu ciki da wani sata da sauransu a ciki amma ta yin tsaro dai akwai matsala kada to yin kuma hana kama miliyan makamai da haɗuru da wannan makaman rukuna da yawa sha kama da roba mai cutin mota da mataimakinsa amma wannan makaman kala ko wasu manyan da suke fitowa da makaman kasashen waje to me zai da makaman ne ba sani ba yan sandan mu kuma yau da ka ta kama yan fashi bayan fashi su ne sun yi sata wani wani na ya sha kamar bindi kamar da ka yi amfani da shi idan sanda ya doke ba. ko dan sanda ya biya musu shirye-shirye ta da za ku yi attaki da sauransu to in yau saboda siri da tukufa ba wani kudin da ita aka kara ya karya ba ana sawa 'yan sanda suna 'yan fashi suna kama ma 'yan fashi gindi ana kashe mutane ana jiwa mutane ciwo shi dai ana tsoro cewa in an yi zaben ba samu ba eh, fatin da za su samu suka yi hasara a cikin wannan zabe wanda ke da za su samu mutane da aka ba su horo ana ce so 'yan sanda da su zo su wasu ababen da za su samu kawo mana matsala ta fannin tsaro sai da wata da shi cikin ka amma ba da lada mm. ni an tambaya kamar ka gane yau eh. ko ta da ke fa ƙwari'a da ke cikin kashe dari mutane kamar da su yin sai imani kamar su yi hukumar zaɓe ta yi abin da ya kamata yi wani na to da yake ce asabar ne aka so a gudanar da zaben jihar edo a tarayyar najeriya kwaron kuma sai hukumar zaben kasar ta ce ta ɗage zaben da sati biyu akan haka ne nasir adamu ya tambayi nick dazan mai magana da yawan hukumar zaben ta najeriya ko me yasa daukan wannan matakin ka ce kun dage zaben nan da mako biyu me faru ne eh to ka san da farko mai sanarwa akan mu a shirye muke mu aiwatar da zaɓe domin bisa ga jidawalin da muka fidda mun riga mu aiwatar da ayyuka wajen goma sha biyu a cikin goma sha hudu abin da ya rage kawai mu aiwatar da zaɓe amma daga bisani ba mu sami cikakken wato goyon bayan jami'an tsaro ba wanda su ne kamar yadda ka sani su kare jami'anmu da masu kada kuri'a da kayan zaɓe. sai eh to abin da ya sa kenan muka ce to bari mu ɗaga zaɓen sai bayan sati biyu Eh, to yanzu in an yi tambaya su jami'an tsaron dama abinda suka faɗa kamar akwai matsala ta tsaro ku kun ga wannan matsala ce tun farko ko kuma kukan da an bar ku za ku iya zaben e eh, to mu ba mu hangi wannan matsala ba domin mu ba mu da kwarewa kuma ba mu da masaniya kamar yadda su suke da shi to kuma yin mutum wanda ya kamata ya kare ka ya ce maka zai gaza ko kuma ba zai iya tabbatar da cikakken san roberto kaga dole kai ma ka yi takasansan to abin da ya sa kenan ita hukumar zaɓe ta ce to bari ita ma ta dakatar da zaɓen sai bayan sati biyu domin dama abin da suka nuna mana shine wannan barazana da ake zaton zai auku zai auku ne eh, wato eh, bayan sallah su bayanin da suka ba mu kenan akan barazanar nan suna ganin zai faru ne a wato bayan ran goma sha biyu da ranar goma sha uku ga wata wato daidai da babban sallah kenan. wannan shi yasa ku kuma kuka ga idan kuka kara mako biyu ya wuce lokacin kenan sai a zuwa yi zaben. E, eh to dole a kamar lokaci haka domin duk yayin da aka dakatar da zaɓe kaga sai an sake wani kyakkyawan shiri da tanadi na kayan zaben ga jami'an mu na bangaren mu na hukumar zaɓe. Jami'an tsaron sun amince cewa bayan mako biyun za a iya dawowa a yi zaɓen? To, bisa ga abin da suka faɗi muna ganin hakan zai kasance domin ai dama sun nuna akan wannan barazana da suke ganin za a samu goma sha biyu ne da ranar goma sha uku ga wannan wata. Jam'iyyar PDP mai adawa ta nuna lalle idan aka ce an janye wannan zaben tamkar ita apc mai mulki ta ji tsoro ne ko kuma tana son ta shirya magudi ko a matsayin ku na hukumar zaɓe me za ku ce kan wannan zargin to ba za mu sani ba saboda su ne ke wannan zargi kuma kaga ya kamata su kenan ah, ya kamata su yi bayani amma mu dai matsayin mu shine da farko dama mun yi shirye kuma a shirye muke mu aiwatar da zaɓe kamun jami'an tsaron suka zo suka ce su suna da wato labari ko bayani akan za a samu barazana ta wajen tsaro. To da yake shirin da ya gabata mun kawo muku irin halin da ƙasar Gabon shiga sakamakon zaɓen da aka yi yanzu dai hankula sun kwanta kamar yadda Salu fiano yake cewa. Eh to lallai ga halin da ake ciki yanzu dai gaskiya abin ya eh, saurara dai mu dai sun saurara sai dai abin da ba a rasa ba mu na su ya adawa da mutane masu goyon bayan su suna na yanzu haka suna kan bakan cewa gare za su yi tahiya na jirin gwano cikin gari sai dai ba mu sani ba ko za su yi ta irin ta kashe-kashe ne ko kuma tahiya wa gata jirin gwano su nuna bakin cikin su akan wannan abu da an kai amma gaskiya game da dai kwanci hankali a yanzu dai zaman da ake gaskiya akwai kwanci hankali don ba wani hayaniya yanzu a nan babban birnin kasar eh, libreville ne koko kasan gaba daya aka samu wannan kwanci hankali eh, to lalle ga alamu duka kasar gaba daya kwanci hankali ya dawo a nan babban birnin kasan jami'an tsaro na sintiri ne eh to kwarai ko jami'an tsaro na sintiri sosai sosai sosai sosai don mutanen da ma sun ka yi kashe-kashe na kayayyakin mutane ana nan ana ta binciko su ana ta kamo su ana shiga gida-gida ana ɗiba kaya waɗanda sun ka sata duk wanda an ka kama da kayan sata ana kame shi ana tayar shi kuma yanzu haka ma ana kyauta je gobe Allah ya kare akwai nan ƙasa kawar na Chadi da na Senegal da na Niger da na Congo waɗanda suke za su zaka na nan ga su tattauna da shi shugaban kasa da 'yan adawa akan abubuwa wa'inga wa'inda sun ka faru su ga kuma yadda za su shirya al'amarin. da wannan bayani na salu sufiyanu wanda aka fi sani da suna sala muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sai cuba hero jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. wani batu da afirka ta yi kaurin suna a kai a yan shekarun nan shine ko na rikice-rikicen da ake ta fama da su ko dai na addini ko kabilanci waɗanda a wasu lokuta ma ke haddasa asarar ɗimin rayuka domin daidaita al'amura yanzu haka wasu kungiyoyin addinai sun ko tashi tsayin daka da nufin samar da kyakkyawar dangantaka tsakanin addinai da kabilu a afirka ta yadda nahiyar za ta samu ci gaba mai dorewa daya daga cikin irin waɗannan kungiyoyi ita ce ma kungiyar matasa na yan uwa musulmi almajiran shek ibrahim yakubu zazzaki. da yanzu haka ke hannun jami'an tsaro shi da wasu ɗimbi magoya bayan sa. sakamakon takaddamar da ta kaura tsakaninsu da sojoji a shekarar ta gabata su dai waɗannan matasa sun koyi imanin cewa 'yan afirka da kansu ne ma za su iya magance matsalolin da suke fuskanta ta hanyar fahimtar juna yayin irin waɗannan taruka da aka yi lakabin tunawa da annabi isa matasan musulmi da ma'kirista sun ko zauna waje guda da kuma taɓa batutuwan da kayayyaka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista malam muhammad tukur abdulhamid wani malamin addinin musulunci a najeriya wanda ya halarci ɗaya daga cikin irin wannan taruka ya ce muddin ma abota addinan biyu sun bi kanta wasu sau da kafa to fa ba za a samu rikici a tsakanin musulmi da kirista ba duk rikicin da kuke gani yake faruwa a cikin al'umman mu nan wallahi ba cikin waɗannan littattafan aka same su ba kanmu saboda waɗansu mu ta iya ya zamanto ba su sani ba a wannan taro din za mu ɗauki waɗannan littattafai guda biyu iya gurgudun lokaci da yanayi mu dan tabo kaɗan daga cikinsu wanda insha Allah muna fata nan gaba za mu ci gaba da irin waɗannan tarurruka ta yadda in Allah ya yarda zuwa wani lokaci to wannan rikici tsakanin musulmi da kirista wanda muke rasa rayuka da dukiya da sauransu insha Allah da yardan Allah zai kau gaba ɗaya a cikin al'umma. Rabran Fada Maurice Kwaranga na kwatkin shugabannin addinin Kirista arewa maso gabashin Najeriya na maganin irin wannan taruka na da alfanu musamman a wannan lokaci to mako da farko ya ma zargi wasu in siyasa na cewa suke zama yan ingiza mai kan turuwa don dan siyasa ya gan ba zai samu ya yi nasara a aikata adalci ba mutane ba za su zabe shi don shi an san shi shi dan cuci ne zai zo ya kawo ce to ai wayancan ai addinin su daban ne to ku ya kamata ku goyi bayana domin eh, ni naku ne a karshen kuma ko da an zabe shi din wayanda suka zabe shi ba za su taba ganin shi ba talaka ya kamata ya gane yin wanda ya, dami musulmi shine yin wanda ya damu krista muna neman hanyoyi masu kyau muna neman makarantu masu kyau da za su yi mana wannan aiki su ne ya kamata mu zabe su ba wani magana addini addini kam Allah ɗaya ne ba wani abu wanda wani zai kawo da zai zo ya raba tsakaninmu ba ba yi da kyau eh, da mabiyan addinan nan guda biyu dole mu zauna tare mu zauna cikin salama kuma abinda Allah yake so shine ya kamata mu aikata in fact in mutum ya dauka eh, alkurani mai girma ya dauka holy bible kana dubawa yawanci kamar a suhun alkawari wayansu labarun anabawa da, eh, tarihin anabawa nan in ka duba cikin dukan wayannan littattafai biyu sun zo kusan ɗaya ne so wani addinin krista bai san cewa ai wayana abubuwa haka ne a cikin musulunci ba wani ma musulunci bai san wai haka ne a addinin krista ba so idan an haɗu a cikin irin wayannan eh, eh, tattaunawa za a fahimta juna za a gane domin mu yi zama salama kamar rabarankwai ranga shi ma wani mai bishara da ya halarci wannan taro pastor sunday festus kira ma ga mahukuntan kasar da kuma sauran kungiyoyin addinai da suke shirya irin waɗannan taruka ko da kuwa sau biyu ne a shekara domin lalubo bakin magance fadace-fadacen addini. so zai a in ba ka neman zaman lafiya da dan wanka ba zaman cibiyar samar da kyakkyawar fahimtar juna tsakanin addinai wanda cibiyar take kaduna na ko taka muhimmiyar rawa wajen kawo fahimtar juna a najeriya kamar yadda a baya kungiyar ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a kasar kenya sakamakon takaddamar da ta biyo bayan zaben shugaban kasa a shekara ta 2008 malam abdullahi jidda damare na ko cikin jami'an kungiyar wanda ma shike kula da arewa maso gabashin najeriya ya ce a irin waɗannan taruka abun a yaba ne a gaskiya wannan taro zan ce tamkar ni aka yi wa domin a na yi farin ciki matuka sabili da kuwa abu ne da muke kira da dadewa akan cewa idan ba ana ci gaba da zama irin wannan a cikin wannan tarukan ba to da wuya a gane matsalolin da ke wakana tsakanin musulmai da kuma kiristoci dole a zauna tare a tattauna a faɗa wa juna gaskiya a fahimci ina ne matsala yake fitowa sabida a zauna a haɗu tare a yi resolving problem kamar yadda ma ke nuna ba ime rayuka ke salwanta ba ma ga dukiyar waɗanda ba su ji ba su gani ba sakamakon rikice-rikicen da ke da nasaba da addini batun da wani masani dr aliyu tun da ke ma fatan za a yi karatun tana kamar yadda ke faɗi a cikin wannan waka da ya akan zaman lafiya. a yau mai soja. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki Rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya da daren jiya Asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu Amurka ce ta kai cikin kuskure wanda mai yiwuwa ya hallaka sojojin gwamnatin Siriya da dama da take magana da manema labarai a harabar wurin taron gaggawar. Samantha Power ta ce matakin da Rasha ta ɗauka ba wani abu bane illa kawai wata dabara ce ta ɗauki hankalin duniya daga wani ɗanyen aikin da rasha ta aikata wanda ke cikin miyagun ayyuka mafiya muni a duniya bawa ta ce har yanzu gwamnatin amurka na ci gaba da tattara bayanai game da wannan harin wanda wasu ke bayyana cewa da alamar ya hallaka sojoji wajen tamanin a dayar ezor ta ce jiragen yakin amurka da ke cikin tawagar sojojin gamayya sun ɗauka 'yan isis ne suka auna kuma a ta bakinta ba niyyar niyyarmu bace mu saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wajen auna sojojin gwamnatin siriya ba wata babbar kara ta girgiza unguwar chelsea da ke manhattan a birnin new york da daren jiya asabar kuma tuni 'yan sanda da 'yan kwana-kwana suka ruga zuwa wurin shaidu sun ce an ruga da mutane 25 zuwa asibitoci a cikin motocin ɗaukar marasa lafiya ba a tantance yawan mutanen da abin ya ritsa da su ba isra'ila ta ce jiya asabar ta yi amfani da wadda makami mai linzami na harbo makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga ƙasar siriya wanda a cewar wani jami'i shine karan farko da aka yi amfani da wannan na'ura. jiya asabar a birnin houston na jihar texas ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya sha alwashin ta sakiyar duk bakin hauren da ya kashe ba mulki dole a kawo ƙarshen wannan za a daina hakan muddin na zama shugaban ƙasa in ji donald trump to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya.